da uku ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 da shi kuma allah Ta baraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam in ba ku manta ba satin da ya gabata mun faru bayani dangane da kitabun zakati ko kun ji hadisin dan abbas wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mu'ad zuwa yemen daga cikin abin da ya umarta shine ya karantar da su allah ya farlanta zakka a kansu cikin dukiyoyinsu wadda ake karba daga mawadatansu mayar da ita cikin talakawansu ko baya na yi sai hadisi na biyu hadisan anas wanda ke bayani dangane da takardar da sayyidina abubakar ya rubuta ma anas lokacin da ya tura shi gwamna a bahrain ya nuna mai ga yadda wato farillar zakka take kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta kamar yadda Allah kamar yadda manzon Allah ya umarni Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta to muna cikin hadisan Anas lokaci ya kore muna ko hadisan anas ya karantar da mu zakar raƙumma mun ji da bakin nisabin da raƙumma ke farawa ko da yadda ake fitar ma raƙumma zakka sannan mun yi bayani game da zakar ƙananan shi tumaki da awaki cikin hadisin ya ce wa fi sa'imatil ganame ko eh, wa fi sadaqatil ganame fi sa'imati hahe kaga ne muku bayan ce dangane da wannan ya nuna ashe ga bisa bisashe sai sa'ima kawai zakka ta waje gare ta sa'ima ita ce sakakkiyar bisa wadda mafi yawan shekara ko ku tsawon shekara ko mafi yawan shekara ita ke ciyar da kanta ita ke zowa ta yau kiyo da kanta amma wadda ba sa'ima ba kamar turkakkiya wadda aka turke cikin gida ana ba ta abinci to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai farlanta zakka akan ta ba to mun gama dangane da zakar bisashe ƙanana ko tumaki da awaki kun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko lissafa su nisabin sai yana fara daga 40 da bakin 40 har 120 sai ya bada akuya guda ko tunkiya guda da bakin 121 zuwa 200 sai ya bada akuya biyu bakin 201 zuwa 300 sai ya bada akuya uku ko da eh, awakin mutum da tumaki sun wuce 300 to wajibi ya canza ko wace akwai a 100 sai a bada a guda wannan ya gabata ko an mun kai bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala yujma'u bayna mutafarriqin ba a rabewa ba a haɗewa tsakanin dabbobi waɗanda an rarrabe wala yufarraqu bayna mujtami'in hakan ga kuma ba a rarrabewa tsakanin waɗanda a haɗe kashiyata sadaka saboda tsoron zakka ina tsammanin nan neman ka tsaya ko to sai hadisin ya ci gaba da cewa ma kana min khalitaini to duk abin da ya kasance na macuɗanya guda biyu ma'ana duk bisashen da suke mallakar mutum biyu ne ka san ga ka'ida, bisashe ko da ba na mutum guda ba ne sa'i in ya zo garge ko wurin amsar zakka ba ruwa ne da cewa a fidda na wani daban a fidda na wani daban shi abin a bisa ga sa'i shi ne ya kidan ya ko bisa nawa a cikin gargin nan sai ya karbi zakarsu ya wuce to yanzu da sa'i ya zo kila ya iskan ma tumakin da awakin na mutum biyu ne kaga waɗannan mutane biyu da nan mallake waɗannan tumaki da a haɗi garge guda ko ga makiyayi guda ina fatar kun fahimta to waɗannan mutane masu waɗannan bisashen su ne khalitai ne ina fatar kun fahimta abin da ya kasance na macuɗanya biyu wato bisashen da an mallakar mutum biyu to annabi ya ce fa'in nahuma ya taraja ani bainahuma bisawiya to su waɗanda na mallaki waɗannan bisashen in sa'i ya amshi zakka daga cikin bisa ɗayansu kamar misali ko da sa'i ya zo wurin garso kun san garso ko wane ne garso makiyayi wanda an ka ba kiyo ne garso <laughs> garso uban kiyo oh garso bai zuwa kiyo a ah? wanda ya mallake dukiya shine garso ai na ɗauka shi makiyayin shine garso ok a biro madalla to in sa'i ya zo inda biro <laughs> biro muka ce biro wanda muka rubutu da shi alƙalami shine biro to ga fillanci biro makiyayi kenan ko to in sa'i ya zo ya iskan ma bisa shi ga biro makiyayi amma bisa shin nan mallakar mutum biyu ne kamar misali da ni da malam hamza mun ka haɗa bisashen shin mutumaki da awaki mun ka ba biro ya yi mana kiyo ko ni ina da arba'in malam hamza na da arba'in bisa nawa kenan bisa tamanin in sa iya kidan ya menene zai karba cikin bisa tamanin kaga akwai ya guda ko to da sa iya zo karba akwai sai ya dauka cikin nawa amma wannan akwai yadda ya ɗauka ya ɗauke ta ne matsayin zakkar shi madani da mallam hamza zakkar bisa tamanin to sai ya ɗauka cikin ta kada mallam hamza ya ce to shi kenan kai an ka ɗauka ni babu ruwana sai annabi ya ce a'a akwai ruwanka za su dawo tsakaninsu da daidantaka ma'ana yanzu ba mallam hamza na da arba'in ni ina da arba'in ba tamanin kenan su ne sa iya kida ya karbi guda to sai ya ɗauki cikin tumaki na ko awaki na to yawan sai adiba tunkiyan nan tawa da da shi sa iya karba matsayin zakka bisa shin nan namu tana kai nawa in an kai ta kasuwa sai a kaddara sai a ce tana kai dubu goma misali ko a ce tana dubu goma to yanzu tun da namu ne mu biyu kaga kenan ashe ni dubu biyar mala hamza dubu biyar don haka mala hamza sai ya compensating ina dubu biyar sai ya bani dubu biyar shine ma'ana fa na ma ya taraja an bai na huma bisawiya wannan fassarar da muka al'adanta kenan amma akwai wadda tafi wannan kyau na fatar kun fahimta wadda tafi wannan kyau shine yanzu misali da ni da mala hamza adda sashin. shin ko da sa'i ya zo to sai ya zama la hamza shi adda arba'in ni kuma ishirin an gare ni ba nawa kenan sittin bisa sittin ko to in sa'i ya kidanya akuya nawa zai dauka akuya guda to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ya dauki akuya guda za mu dawo tsakaninmu da juna da daidantaka ma ya kamata ku zanka kula da abin gaba sai mun fara ta kama mana tsuwa ba duk kwanakin ga haka kuma hukuma ku yi zaman ku to sai a ƙara shi da bai tsuwa kila ya an kai shi karshe sai ya bari ƙara dai ya eh, buɗe buɗe na maganin hauka hauka cewa <laughs> to <laughs> ta haka nan za ta bari insha Allah to yanzu a ce ni adda akuya 20 mala hamza yana da 40 kaga sittin kenan sai ya dauki akuya guda to yanzu in mun ka zo ya sai annabi ya ce fa'in nahuma ya taraji ana bainahuma bis sawiya kalmar ga ta sawiya tana da muhimmanci za su dawo tsakaninsu da daidantaka ma'ana daidai da juna yaya za a raba wannan akwaya da shi sa iya ɗauka kaga sai an kawa akuya kimar dubu goma to kaga tun da malam hamza shi yadda arba'in kaga kenan zai biya sulusa na biyu bisa uku na dubu goma ni ko tun da ishirin kawai garan ni ko zan biya sulusin dubu goma shine fa'in nahuma ya taraja an bayanahuma bisawiyya na fatar kun fahimta tun da da da na mala hamza ba daidai da juna suke ba na mala hamza sun fi nawa yawa to sai a diba kowanne menene kimar su abinda zai biya kenan na fatar kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala khuraju fi sadaqati harimatun wala yukhraju harimatun ba a fitar da tsohuwa fi sadaqati ga zakka in an ka zo bayar da zakka kakka ɗauku tsohuwa wadda haurunta sun fara zubewa saboda tsufa ba a karɓa irinta don me da ba a karɓa irinta domin malamai sun ka ce in dabba ta tsufa namanta yana lalacewa ma'ana namanta bai yi daɗin wadda adda ƙurciya ba wala za ta eh, awarin hakan ga ma'abuciyar aibi awar bi fatahil aini bi fatahil aini menene ma'anar awar aib a'a aibi yan an kawa ainun fataha aibi aka nafi. kaga yan an ka ce zatu awarin an kawa ainun fataha ma'ana ma'abuciyar aibi ba a irin irinta to amma yan an kawa ainun din nan damma war shine aura'ul aini rashin ijiya guda na fatar kun fahimta amma ga karatun da mun yi tuka kato a war an ce mai ijiya guda ko a'a ba mai ijiya guda ba a war in dai an wa ainun eh, fataha ma'abuciya aibi kuma a yi ma'ainun fataha ya fi a yi mata damma don mi domin in an ce ma'abuciya aibi ijiya guda ga dabba aibi ne ko ba aibi ba ne kaga ta shigo mai kunne guda ko mai yankakken kunne aibi ne mai katsaccen bundi da mai gurgunta da mai wata rashin lafiya duk dai sun shigo cikin awar amma ya ka ce uwar mai ijiya guda wannan aibi ya tsaya ga ijiya kawai don hakan ga shi yasa kan ga kudi diba littafin kuma fi yawa ainihin dinnan fataha an kai mai to ko da kun iskan mai da don dai kun ji bambancin su ko yan anka ka ce awar ma'abuciyar aibi za ta awari ma'abuciyar aibi in an ka ce za ta uwarin ma'abuciyar ijiya guda dabbar da yake da ijiya guda to ba a karɓar irinta in an ka zo bayar da zakka wala ta sun haka ba a karɓar bunsuru namiji ga zakka don mi da annabi ya hana karɓar bunsuru namiji saboda in kun lura mafi yawa a dabbobin zakka don matan an ka ce a fitar sai dai ga can ba a rasa ba in an ka rasa matan an ka ce a karɓi maza ina fatar kun fahimta wannan sai malamai sun kace domin fitar da zakka da mata yana da hikima menene hikimar in za a bayar da zakka a bayar da mace kun san mace ita ke haihuwa ko namiji baya haihuwa don haka ana tsammanin shi talakan yan an ka bashi macen akuya ko macen saniya ko maccen raƙuma insha Allah ba da daɗewa ba za ta haihu in ta haihu kuma sai ta ci gaba da hayayyafa wata rana har awaye gari in ga yawancin da shi zai fitar da zakka ina fatar kun fahimta to shi ya yace wala sun haka ba a fitar da bunsuru illa an sha al musaddiqu musaddiqu ku diba sadun din nan tana da shadda ko ba ta da shadda eh dukkan ta tana da shadda ko to musaddiqu wane ne al musaddiqu anan kaga kamata ya rubuta ta ba tare da shadda ba in ta zo da shadda almusaddiq shi mai bayar da zakat shi alhajin wanda zai bayar da zakka in an wasa don shadda shine almusaddiq amma in ana magana sa'i to sadun din nan bata da shadda musaddiqu sa'i kenan wanda zai karbar zakka ko musaddaqu wanda za a ba sa'i kenan ina fatar kun fahimta sai malamai sun kace to wurin rubuta musaddaqun ga ana rubuta ta fuska biyu ko a rubuta shi musaddiku sai ya zan shi alhajin wanda zai bayar da zakka shine musaddiku ko ko a rubuta shi musaddaku bi fataha dali dalin din sai a mata fataha musaddaku wanda za a ba zakka in an ce wanda za a ba wane ne kenan sa'i wanda ya zo ya karba a madadin sarkin musulmi ina fatar kun fahimta kowanne kuma yana an ka rubuta kowanne yana da fuska kamar misali in an ka ce kada a karɓi to yanzu nan ga wata nukuta muhimmiya in kuna tuna wani karatu da mun kai cikin suratul furqan nan ya ce wala yi khuraju fi hari mutum ba a fitar da tsohuwa ga zakka ko daya wala za ta awara haka ma abuciyar aibi ita ma ba a fitar da ita dabbar da du'ar da aibi wata rashin lafiya ba a ta ga zakka biyu wala taisun hakan gaba a fidda bunsuru namiji ga zakka uku sai ya ce illa an ya sha almusaddiku sai ya kawo istisna'i ina fatar kun fahimce ni ya lissafa abubuwa guda uku sai ya ce illa istisna'in nan mi za mu kada shi eh? ga ga bunsuru ya yi to don me <laughs> Eh? wato malamai suna cewa istisna'i ko kuma sharaɗi in ya zo bayan muta'atifi na ko muta'atifai ne abubuwan da an kai atafi biyu ko fiye da biyu to mafi yawa mafi yawa illa nadiran ana ɗaukar istisna'in na yana fa'idantarwa ne ga jumla ta ƙarshe yanzu misali nan Ya ce ba a karɓar tsohuwa ga zakka ita ce ta farko ko Ya ce hakan ga ba a karɓar mai aibi ta biyu kenan sai ya ce haka ba a karɓar bunsuru kaga bunsuru shine na ƙarshe sai ya ka istisa ya ce illa an ya sha al da sai dai in shi mai karɓar zakai ya so ashe kenan sai mu ce in mun bi wannan ka'idar <clears throat> sai mu ce wannan istisna'i yana abu kowa ne ga Taison kawai ba ga duk ukun ba ba a cewa ba a karɓa tsohuwa ga zakka sai in shi sa'in ya so ko sa'i ya so ba zai karɓi tsohuwa ba kaga istisayan baya da fa'ida ga wannan hakan ga mai aibi sa'i in ya so yana karɓar mai aibi in ya karɓi ya yadda ya karɓi mai aibi ya zalunci talakawa hakan ga shi alhajin da zai bayar da zakka in mun ka ce duk yana nuna alhaji shi alhajin ya samu ya bada tsohuwa ba zai bayar ba ko ya bayar ba a karɓa hakan ga ya samu ya bayar da mai aibi ba zai bayar ba ko ya bayar ba a karɓa ashe kaga in nan kenan yana da fa'ida ne ga jumla ƙarshe shine bunsuru ba zai bayar da bunsuru ba ba a karɓar bunsuru ga zakka sai in shi sa'i bari mu ɗauki musaddiku sa'i sai in sa'i ya so ma'ana mafi yawa dai ba ga dabbobi mata an ka ce a karɓa ba dabbobi mata an ka ce a fitar da a fitar in za a bayar da dabbobi an fi son mace ina fatar kun fahimta karatun da mun koyi farkon hadisin shekaran jiya an fi son mata to amma sai sa iya ga ya zo garugga zai yawa yana amsu mata mata mata mata suna wa kansu ciki kaga in bisa shi mata sun ka taru ai akwai bukatar bunsuru wanda zai barbarar su to sai ya ga duk waɗanda ya amso mata ne in ya ci gaba da amsar mata kaga eh, haihuwar da aka so da ke a same ta sai ya ga bari wannan garge dai ya amshi bunsuru ga wani bunsuru can mai dama dama bari ya amsai domin ya barbaran matan nan kaga wannan maslaha ce ta su talakawa domin da wanda an ka ba a koya mai ciki da wanda an ka ba ordinary a wa an ka fi taimako wanda an ka ba mai ciki ka kafin a ƙara amsar zakka bunsurun nan yawa wasu ciki kaga duk dai ƙari ne ko ragi ƙari ne eh, ƙari ne an kai ne an kace ce to sai in shi sa'in ya go akwai maslaha ga talakawa to wannan babu lafiya karɓi mansur ina fatar kun fahimta ko kuma a sai in shi alhajin ya ga akwai maslaha ba wai don yaudara ko tawai haƙƙin talakawa ba ga wani bunsuru can gudan katon bunsuru shi ke barbara to cikin ganin dama ce ba haƙƙin allah ba ne to sun ya kai yawa allah abin ƙwarai don haka sai ya ɗauko cikin zaɓaɓɓu an hana shi sa'i on his own ya karɓi zaɓaɓɓa da cikin dukiyoyin mutane in ya zo karɓar zakka ko to amma shi alhaji cikin ganin dama ta yi sai ya ɗauko katon bunsurin can mai barbara saboda ga awaki nan ya ga sa'i ya zo da su bari ya bada katun bunsurin can da ya barbara awakin nan ko ya musu ciki don a samu ƙari to shi cikin ganin dama ta shi alhajin karimci ne na shi sai ɗauku katun bunsuru ya bayar shi ne an amince sai illa an yasha al ku sai in shi alhajin ya so kaga duk yana fassara fuskokin biyu ko to wannan ita ce eh, zakar raƙumma da tumaki da awaki sai ya ce wafin riƙa ga azurfa kuma asalin kalmar warƙun ce sai an ka juyar da ita an ka mayar da ita riƙa to ga azurfafa rub'ul ushri ita kuma azurfa wanda duk ya mallaki azurfa in dai ta kai nisabi kuma ta shekaro shine sharadin azurfa kaga kamar bisa shi duk sai sun kai nisabi ai ko raƙumma sai da sun kai nisabi sai sun kai nisabi menene nisabin raƙumma in ya kai biyar in sun kai raƙumma biyar sai a bada akuya guda menene nisabin tumaki da awaki arba'in su ko zakka ba ta zama wajibi gare sai sun kai arba'in in sun kai arba'in sai a bada akuya guda ina fatar kun fahimta to haka azurfa ita ma sai ta kai nisabi menene nisabin azurfa za mu ji cikin wannan hadisin insha Allah nisabin ta shine in ta kai dirhami metin dirhami 200 azurfan mutum zakka ba za ta waje ba kanta sai in ta kai dirhami 200 ina fatar kun fahimta to in ta kai dirhami ɗari biyu kuma ta shekaro mallakar ka ta yi shekara guda ga hannunka to wannan in ta cika shekara guda sai ka hidda fitar da rub'ul ushiri. menene ma'anar rub'ul ushiri? kashi kashi hudu na kashi goma kashi hudu daga cikin kashi goma wannan aikin mu ne mu akantoci bari a yi muku gwara-gwara gwari-gwari yanzu in kana son ka fitar da rubul ushuri a za ka yi sai ka fara fitar da ushiri tukun menene ushiri ɗaya bisa goma one over ten yanzu an ce nisabin azurfa yana farawa da bakin dirhami 200 biyu menene ushirin 200 biyu menene ɗaya bisa goma na 200 biyu ashirin kuma ku lissafi ba dirhami 200 in an ka ce ka kasa shi goma menene ɗaya bisa goma na 200 bari ba ku formula in kuna son gano ɗaya bisa goma ba an ce 200 ba yanzu ka ga biyu da zero biyu ko to in an ka ce ka samu ɗaya bisa goma cire zero guda nawa wannan rage 20 duk abin da an ka ce ka samu ushiri ne cir kalmar ƙarshe kawai shikenan duk abin da ya rage shi ya ushiri ne <laughs> eh? wannan aikin mana dan nake giya goma sha biyu biyu na iya shi bisa ga wanga <laughs> ina fatar kun fahimta to kaga yanzu in kana son ka samu rubul ushiri na ɗari biyu sai ka fara samun ushiri tukun ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗari biyu shine ishirin yanzu ba ka samu ushiri ba to sai ka samu ɗaya bisa hudu kuma na ushirin nan one over four kwata na ushiri to yanzu ishirin in an raba ta hudu nawa za ta kamawa biyar ka aji biyar nan ka aji biyar nan ka aji biyar nan ka aji biyar nan in ka haɗe su gida eh, wuri guda ishirin kenan biyar sau hudu ishirin don haka ashe kenan abinda an rubu ushiri na dirhami 200 shine dirhami biyar in ka mallaki dirhami 200 sun kai nisabi ko to in sun shekaro ga hannunka dirhami nawa za ka fitar dirhami biyar as simple as abcd na fatar kun fahimta ko nawa kan mallaka dai da bakin dirhami 200 in ta karu 201 203 205 220 ko nawa na dai one uh, uh, abin ga um, uh, rubu'ul ushriɗi ne za ka bayar to ga shortcut maimakon ka ce rubu'ul ushriɗi ɗumin yi abin sai ka ce 1 over 40 ɗaya bisa 40 rubu rubu'ul shi ne 1 over 40 ina fatar kun fahimta yawan zamanin kalkileta har ga hansar duk akwai kalkileta ko to da ka matsa hansar ɗin ka kai shi wurin kalkuleta shikenan sai ka ce 200 divide by 40 zai baka 5 to biyar ɗin ga shine dirhami biyar shine zakar dinarinka to in wani abu ya karu ga 200 bisa ga nisabi kamar kwara biyar dirhami biyar na karu yanzu abinda an gare ka azurfa dirhami da biyar ko sai ka matsa kalkuletar ka abin ga 205 divided by 40 ko nawa ya baka shine shine zakka ka ina fatar kun fahimta to shine yace wafin riƙa ga azurfa rub'ul ushri ita kuma sai a bada kashi hudu na kashi gomanta fa in lam yakun in azurfan mutum bai kasance ba illa tis'ina wa mi'a face dirhami 190 falaysa da sadaqatun zakka bai kasance ba cikin ta illa an yasha rabbaha sai in mai azurfan nan ya so menene an ka nawa an ka ce an nisabi 200 to yanzu azurfarka bata kai 200 ba abinda an gare ka dirhami 190 kaga bata kai 200 ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bata da zakka kamar shekaran jiya da mun cikin takarda da abuka da rubuta ma anas cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nisabin tumaki da awaki shine arba'in duk wanda akwai guda ta kasa daga arba'in kamar akuya talatin da tara gare ka manzon Allah ya ce babu zakka gare ta illa an ya sha a rabbuha ba mun yaushe ba haka shi ma raƙumma annabi ya ce nisabin raƙumma shine raƙumi biyar duk wanda bai mallake komai ba illa raƙumi hudu kaga basu kai nisabi ba annabi ya ce babu zakka ga raƙumma hudu illa in sha ha sai dai eh, sadaka ta tadawwi to iri ne ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya nan ga sha'anin azurfa an ce sai ka ta kai dirhami mai tin dirhami 200 sannan ta kai nisabi to sai an ka ce yanzu azur haka bata kai ɗari biyu ba abinda an gare ka eh, dirhami tasa'in to sai wani ce to in ta kai in ta wuce tasa'in fa ma'ana an yi amfani da gomomi goma ishirin talatin arba'in ɗari ɗari da goma ɗari da ishirin ɗari da tasa'in ɗari biyu ko to gomomi ne annabi ya amfani da su ana nufin ko da azurfa ɗari da tasa'in da tara gare ka kaga akwai ƙwara guda ka hanta cika ɗari biyu ko to matukar dai akwai ragisa ga ɗari biyu koda da ƙwara guda ne koda da dirhami guda har yanzu dai baka mallaki nisabi ba don haka zakka ba ta waje gare ka ba ina fatar kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man balagat hu min al-ibli duk wanda raƙumma ne sun ka kai sadaqatul jaza'a abinda ya kamata ya bada abin ga zakka ta jaza'a yawan jaza'a ya kamata ka fitar ba mun yi adadin raƙuman da ake fitar da jaza'a gare su ba wacce ce raƙuma jaza'a wadda ta cika shekara hudu ta shiga cikin ta biyar ita ce jaza'a hiƙa kuma kada ku manta wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu ita ce hiƙa to yanzu raƙumman ka abin da ya kamata in ka tashi fitar da zakarsa jaza'a ya kamata ka fitar wadda ta cika shekara ta shiga cikin tabiri ya kamata ka fitar sat inda hu jaza'atun amma wannan jaza'a kuma babu ta gonka nan cikin gargin ka babu jaza'a to yaya dole sai ka tahi kwanne ka samu raƙuma jaza'a ko ka eh, sauko ko sai annabi ya ce a'a Ya ce wa laisat inda hu jaza'atun jaza'a bata kasance gunai ba wa inda hu hiqatun amma akwai hiqa gunai wacce ce hiqa kaunar jaza'a jaza'a ita ce wadda ta cika hudu ta shiga ta biyar hiqa kuma wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin da hudu kaga kaunar take nan ko to yanzu baka da jaza'a hiqa gare ka to ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ha tuqbalu minhu alhiqatu za a karbi hiqan gare shi yar shekara wadda ta cika shekara hudu ta shiga cikin tabiyar ya kamata ka bayar ga raƙumman ka ko amma baka da wadda an gare ka yar shekara uku ta shiga cikin ta hudu sai annabi ya ce ana karɓa amma to shi shikenan haka za a barin ka a'a sai ya ce waya ji a ta yi ni. amma zai sanya awaki biyu tare da hikan nan domin ta cika jaza'a ina fatar kun fahimta Yan shekara wadda ta shiga cikin shekara ta biyar ya kamata ka bayar to baka da ita wadda ta shiga cikin shekara ta hudu an gare ka kaga kenan ta wadda bata yi girma waccan ba ko sai annabi ya ce ana karba sai ka ba da ita hikadin 'yar shekara hudu amma kuma za ka hada ta da awaki guda biyu ina fatar kun fahimta sai annabi ya ce in nista ya sarata lahu in awaki biyu sun sauƙaƙa gare shi in kana da awaki biyu na kusa gare ka to sai ka ba da hiƙa da awaki biyu maimakon jaza'a ina fatar kun fahimta au 20 na dirhaman ko ko in awaki biyu ba sauƙaƙa ba gare shi sai ya ba da hiƙa da dirhami 20 ya hada da kuɗi kenan ko wa man ballagat inda hu sadaqatul hiƙa duk wanda zakai hiƙa ta kai gunai yanzu bisa shinka an kidanya wace irin raƙuma ya kamata ka fitar hiƙa ya shekara uku ta shiga cikin tauɗi ya kamata ka fitar ita ce hiqa wallaysat inda hul hiƙa amma hiƙar kun bata kasance ba gunai nan cikin bisa shinka raƙuman ka babu hiƙa wa inda hul jaza'a amma akwai jaza'a gunai wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin tauɗi ya kamata ka fitar to amma baka da ita wadda an gare ka yayatta wadda ta tsere mata da shekara wadda ta shiga cikin shekara ta cika shekara ta shiga cikin ta biyar ita an gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ha tuqbalu minhu aljaza'atu za a karbi jaza'a gare shi wa yu'tihil musaddiqu amma shi sa'i wanda zai karba zakat zai bashi 20 dirhaman dirhami 20 aushatain ko awaki biyu ina fatar kun fahimta kaga ashe dangane da wannan hadisin mun fa'idanci nisabin raƙumma da bisashe da ƙananan bisashe tumaki da awaki ko sannan da kuma ƙimar yadda aka fitarwa ga kowanne eh? sannan kuma mun fa'idanci cewa ga tumaki da awaki dangane da wannan hadisin ba a karɓa komi ga zakasu sai sa'ima sa'ima ita ce wadda a sakakkiya wadda ba turkakkiya ba an sake ta tsawon shekara ko ko mafi yawan kwanukan shekara ita ke kiwo da kanta ba ciyar da ita ake yi ba na fatar kun fahimta sannan kuma wannan na nuna babu tsanantawa ga zakka in ga wadda ya kamata ka bayar baka da ita ga wata to in bata kai waccan ba sai ka ba da wannan karama amma ka yi compensating kuma in kuma babba wadda ta fi ta girma ne sai a karba kai kuma a yi compensating ɗinka kamar yadda muka karanta ga wannan hadisin Rawahul bukhari Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi ina fatar kun fahimta to yace wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'athahu ila al-yaman fa amarahu an ya akhudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinna wa min kulli halimin dinaran aw adalahu ma'afir rawahu al-khamsa wal lafd li ahmad wa hasanahu at-tirmidhi wa ashara ila ikhtilafin fi waslihi wa sahib wal hakim to yanzu wancan hadisi na Anas duk da yake mai tsawo ne amma in kun lura ai ba ai magana shanu cike ba to kenan sai mu ce shanu ba su da zakka a shanu ko suna da zakka to ga hadisin shanu shi ko ga hadisin zakka shanu kaga wannan na nuna mana ashe kenan aikin ibada ya karanta ka samu hadisi guda da ya kammala aikin ibada gaba daya yanzu ba maganar zakka muka yi ba kaga ashe in kana son ka ga me aka fitar ma zakka me ya kamata a fitar yaya ake fitar da ita to wannan da kyakka sami hadisi guda da ya kunshi wannan za ka samu hadisin wani da hadisin wani da hadisin wani ka haɗa su lokacin sai ka fitar da ibadar zakka eh, kammalalla kamar sallah akwai hadisi guda da ya zo mana da sallah in full kaga babu na fatar kun fahimta hadisai za ka tarawa cikin wannan hadisin ya inganta mun samu kabbara harama da karatun fatiha cikin wancan mun samu qablu cikin wancan mun samu tahiya wancan mun samu idan haka dai za ka tara su haka yi sallah na fatar kun fahimta to shine yace wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan jabal yarda Allah tabbata gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila liman cewa annabi ya tura mu'az zuwa yaman shekaran jiya mun ji lokacin da annabi ya tura mu'az yaushe ne cikin wacce shekara manzon Allah ya tura mu'az shekara ta goma eh bayan hijira cikin watan rabi'ul awwal kaga shekara guda cif kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tun lokacin da annabi ya tura mu'ad yamen bai dawo ba sai bayan wafatin manzon Allah sai zamanin khalifancin sayyidina abubakar yana yamen Allah ya wa manzon Allah wafati to shine yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila yaman cewa annabi ya tura shi mu'ad zuwa yaman fa amarahu sai ya umurce shi an ya akhudha shi amshi zakka min kulli talafi na bakaratan daga kowace saniya talatin tabi'an sai ya amshi maraƙi namiji au tabi'atan ko maraƙa mace kaga ga zakka shanu ta zo cikin hadisin mu'az ko kuma hadisi ne sahihi ina fatar kun fahimta kaga wancan hadisin anas wanda sayyidina abubakar ya rubuta mai takarda yadda annabi ya farlanta musu mun fa'idanci zakkar raƙumma da kuma tumaki da awaki wannan hadisi na mu'az shi ko nan mun ka samu zakkar shanu sai annabi sallallahu eh, mu'az ya ce annabi ya umarce shi an ya akhuza ai an ya akhuza sadaqata shi amshi zakka min kulli 30 baqaratin daga kowace nage 30 tabi'an sai ya amshi maraki namiji a tabi'atan ko maraka mace kaga wannan sabanin zakkar raƙuma da tumaki da awaki ita kan an fi son mata amma wannan sai annabi ya daidaita tsakanin eh, maraki namiji da ake bayarwa da ko maraka mace ashe dangane da wannan menene farkon nisabin shanu in sun kai talatin zakka ba ta wajaba ba ga mai wanda ya mallake shanu sai in shanu eh, shanu ne maza da mata sun kai talatin wurin lissafin talatin kuma ɗin hadda 'ya'ya ina fatar kun fahimta duk ana lissafawa to in shanu ne sun kai talatin menene abin da ya wajibi gare shi ya fitar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fitar da maraki namiji ko maraka mace to annabi ya ce maraki dan shekara nawa malamai sun ka ce maraki wanda ya cika shekara guda ya shiga cikin ta biyu shine maraki bi maraki la'annahu yattabi ummahu an kira shi tabi domin har yanzu bai babbe uwa ta yana nan bai da uwa ta shi yasa an kira shi tabi ina fatar kun fahimta kenan in shanunka sun kai nage eh, shanu talatin to sai ka bada maraƙi daɗa na an baka zaɓi ko ka bada namiji ko ka bada mace wa min kulli arba'ina kuma talatin talatin da ɗaya talatin da biyu har talatin da tara duk dai maraƙi ɗan shekara guda hmm, wanda ya cika shekara guda shiga cikin ta biyu za ka bayar wa min kulli arba'ina daga kowace ko waɗanne shanu arba'in musinna sai ka bada karsana wacce ce karsana kaga nan mace bai ce musinna ko musinnun ba sai ya ce musinna kawai nan ba a amsa illa mace na fatar kun fahimta kaga hikimar shari'a to kenan in shanunka sun kai arba'in da bakin talatin zuwa talatin to duka maraƙi guda za ka bayarwa ɗan shekara guda ya shiga cikin ta biyu amma in sun kai arba'in to sai ka bada karsana karsana ita ce wadda ta cika shekara biyu ta shiga cikin ta uku karsana abin so dore nagge mai sayan wata nagge ita ce karsana <laughs> kamar na yi kiwo da wuri <laughs> ban taba kiwo ba amma dai na zauna da makiyaya shi yasa na sanin wasu abubuwa <laughs> to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min kulli arba'ina musanna daga kowace shanu arba'in sai a bayar da karsana wadda ta cika shekara biyu ta shiga cikin ta uku wa min kulli halimin to yanzu mun kare eh, zakar shanu iyakan eh, waɗannan kawai annabi ya faɗi ko to in sun kai arba'in da bakin arba'in har su kai hamsin har hamsin da tara duka musulna za ka bayar karsana za ka bayarwa to in sun kai sittin nan sai ka bayar da me sai ka bayar da maraƙi biyu ba an ce yan shanunka sun kai talatin ka bani maraƙi guda ba to in sun kai sittin sai ka bayar da maraƙi biyu da bakin sittin har sittin da tar duka maraƙi biyu za ka bayar in sun kai saba'in nan sai ka bayar da maraƙi guda da karsana guda ina fatar kun fahimta da bakin saba'in har zuwa saba'in da tara duka abin da za ka fitarwa shine maraƙi guda da karsana guda ko ko maraƙa guda da karsana guda ma'ana maraƙa ya shekara guda ta shiga cikin ta biyu sannan da karsana ya shekara biyu ta shiga cikin ta uku to da bakin saba'in har saba'in da ta rujo haka zaka bayar in shanunka sun kai tamanin nan mai awajibi sai ka bayar da karsannu guda biyu karsana guda biyu 'yan shekara uku uku guda biyu na fatar kun fahimta da bakin 80 har 89 duk karsana biyu za ka bayar to in shanunka sun kai shanu 90 nan sai ka ba da maruƙa guda uku yan shekara guda guda guda uku waɗanda cika shekara guda sun ka shiga cikin ta biyu ba maraƙi kenan ba Tun da an ce 30-30 kaga sai ka ba da maruƙa guda uku haka dai har su kai 120 in sun kai 120 daɗa na an baka zaɓi ko ka ba da maraƙi hudu ko ka ba da karsana uku ya rage dubara na ga mai shiga rijiya babu taku eh dubara ta rage taka ina fatar kun fahimta to wannan shine zakka shanu to bayan zakka kuma daga cikin abin da annabi ya shar'anta shine jizya alqur'ani ya ce khudh yace qatilul ladina la eh, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagiruna ko yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba kafin kenan ko wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu kun ba su haramtar da abinda Allah da manzo ne ya haramtar sun ka haramtar wala ya dino na dinin haƙƙi kuma ba su addini addinin gaskiya wanne ne addinin gaskiya addinin musulunci min alladhina utul kitaba daga waɗannan da anka baiwa littafi ahlul kitabi kenan yahuda da kiristoci ko yaƙe su hatta yu'tul jizya har sai sun bayar da jizya an yi danga hannu kawai wanda ya wakilci wani in ba da lalura ba kowa ya zo da hannu ya kawo ta ga hannu nai ƙarin kaskanci ne gare su ina fatar kun fahimta wahum sagiruna suna kaskantattu kenan tsakaninmu da kafirai akwai three options option na farko shine mafifici shi mun kafi so shine su musulunta su zan yan uwanmu kaga da sun musulunta ai fada ya kare ko kamar yadda Allah ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid dini wani wuri ya ce fahallu sabilahum cikin wata aya in sun tuba daga kafirci sun musulunta wa qama salata sun ka tsayar da sallah wa atawu zakata sun ka bayar da zakka fa ikhwanukum fi sun zan yan uwanku ga addini akwai fada tsakanin dan uwa da dan uwa ga addini babu wani wuri ya ce eh, eh, ben ga fahallu sabilan ku rabu da hanyar su yanzu maganar fada ta kare in sun musulunta ina fatar kun fahimta to shine abu na farko tsakaninmu da kafirai shine su musulunta in su musulunta sun san yan uwanmu sun san daidai da mu na biyu in ba su musulunta ba in ba su yadda su musulunta suna son su ci gaba da addinin su to su ci gaba da addinin sai su zan kafiran amana sai a kulla amana da su akwai sharuɗa na amana daga cikin sharuɗa na amana shine su bayar da jizya to yan kai amana da su kafin ran amana sai su rinka bayar da jizya shekara shekara yadda aka amsa zakka shekara shekara ga musulmi haka aka amsa jizya shekara shekara ga kafiran amana ina fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin jizyar da gwargwadonta da kuma ga wanda ake karɓarta cikin wannan hadisin sai annabi ya ce ma mu'azum na jabalin kuma wa min kulli halimin ga duk wanda ya isa mafalki ko wani baligi dinaran sai ka karbi dinari guda aw adalahu ko abin da yake daidai da dinari ga kima ma'afir ga wani tufafi da ake kira ma'afir ina fatar kun fahimta ma'afir wani tufafi ne wasu kabila ce ake kira wasu kabila ce daga wasu jama'a ne cikin kasar yemen ake suke saka wannan tufafin sai an ka jingina tufafin gare su ina fatar kun fahimta yanzu kama a ce dan marobiya ko dan yadi dan funtuwa ba mun yi wani farin yadi dan funtuwa ba ko dan madina ko dan china ma dalla ina fatar kun fahimta babu dan sokoto ko <laughs> amma akwai dan zamfara ba ba suna abin gaba dauri hmm. suna da masaka da akwai dan gusau to dan zamfara to to shine da wannan dai wasu tufafi ne da wasu mutane nan cikin yemen ke sakawa sai an ka jingina tufafin zuwa gare su kenan wannan annabi nawa mu'azu bayani waɗanda sun ka musulunta walillahi alhamdu sun zan yan uwa wayanda ba su yadda su musulunta ba to sai su zan kafin ran amana su bayar da jizya gawa ake karɓar jizya wanda ya isa yaƙi daga cikinsu mayaƙa su ne baligai ashe kenan mata da yara ƙanana ba a karɓar jizya gare su yaro wanda bai balaga ba ya biyan jizya ina fatar kun fahimta sai baligi wanda ya isa fita yaƙi da shi shi ke bayar da jizya to menene abin da za su bayar shekara shekara kowane baligi ya bayar da dinari guda dinari yanzu nawa ne rubu dinarin nawa an rubu dinarin ko ba ku sani ba to ko nawa an rubu dina sai ku multiplying dina multiplying dina by 4 ku tara sau hudu sau hudu to shi zai ba dinari guda na fatar kun fahimta shi an gwargwadon jizyar da ya kamata a amsa dada in ba su da kuɗi ba suna yin sutura ba to ko su bayar da kuɗi dinari guda ko wane baligi ya bayar da dinari guda matsayin jizya ta yi wayanda an kai amana da su ba su musulunta ba ko kuma su ba da abin da daidai da dinari guda na suturar da annan suna sakawa na fatar kun fahimta rawahul khamsa malamai biyan nan ruwaito wannan hadisin wallaf da ahmad wannan lafazin na imamu ahmad ne wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya kyautata hadisi yace hadisi ne hasanun wa ashara ila ikhtilafin fi wasli amma kuma shi ya yi nuni zuwa ga saɓanin da an kai ga zaman wannan hadisin mausuli ko ba mausuli ba wasa ibn hibbana ibn hibbana ya inganta shi wal hakim da hakim tsakani da Allah wannan hadisi mausuli ne kuma hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce kaga ciki ne mun samu farlancin zakkar shanu ko da nisabin da gwargwadon abin da za a fitar sannan kuma mun samu shar'ancin jizya karɓar jizya ga kafin ran amana na fatar kun fahimta da waɗanda za a karɓar ta gare su ne balagai wanda ya balaga sannan da gwargwadon abin za a karɓa shi ne dinari guda ga kowane baligi wa an amr ibn sha'ib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim rawahu ahmad wala abi dauda wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim to shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga amr ɗan sha'aib ya karɓo daga baba ne daga kaka ne kakan amr shi ne abdullahi bin amr ibn al-as eh, ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon allah ya ce tukhadhu sadaqatul muslimina ana karɓar zakkar musulmi alamiya hihim akan ruwayawansu jam'i na ruwa jam'i na ma'un shine miya larabci yana da jam'i na ruwa amma in ka ji larabci in ka ji an ruwa jam'i ko ga turanci ya akwai jam'i na ruwa ko waters eh ko ga hausa na da jam'i to ruwaiwai amma ya karanta yana da wahala in bahaushe na magana da hausa ka ce ruwaiwai sai dai in muna karatun littafi nan mun ka ga almiya sai mu mai jam'i mu ce ruwaiwai ga hausa babu jam'i na ruwa eh eh ga nan kwanci to wallahu alam <laughs> to amma su ma dai larabawa in sun kace miya ba wai taron ruwa suka ce miya ba ruwa kala-kala su ne miya kamar da turanci an ka ce waters inda duk ga an sama waters an maishe ta plural an ƙara s ta zan plural shi ma different types of water shi ne waters ba wai ruwa duk komi yawansu ba a yi musu jami'i na fatar kun fahimta to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu khadhu sadaqatul muslimin ana karɓar sadakokin musulmi ma'ana zakoki jam'i na zakka ina ake karɓar zakka ga musulmi alami ya hihim akan ruwaiwansu inda ruwa ma'ana mashaya ba duk mai bisa shi dole ya zo shan ruwa ba to sa iya koma mashaya ya tsaya in dabbobi sun ka zo ya amshi su ina fatar kun fahimta rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi to amma mafi yawan dabbobin da ke zuwa mashaya waɗanne dabbobi dabbobin da ke kiyo ake yawo da su ina fatar kun fahimta su ake zuwa da su mashaya rawahu ahmad to sannan kuma wasu masu dabbobi ai su ko suna da rijiyar da sun to ko da yake rijiya ita ma ta zama sha ya aiko duk dai inda suka zuwa shan ruwa in tafki ne in rijiya in gulbi ne in ina shine dai meya ina fatar kun fahimta kaga kenan ashe daga cikin wuraren da ya kamata sa'i ya zo in zai karɓar zakka akwai mashaya tunda bisa shi na zuwa can yace wali abi dawuda daga riwayar abu dawuda kuma duk dai hadisan amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tu khadha sadaqatuhum ba a karbar zakkasu su musulmi illa fi dorihim sai cikin gidaddajin su ma'ana gidaddajin su inda bisashen suke can aka bi sai malamai sun ka ce ba wai cin karo ne an kai da wanga hadisin da yace a taima shaya a karba da wanda ya ce gida ba hadisan riwayoyin guda biyu duk suna emin eh, eh, abu guda ne menene suke karantarwa shine ba wai mai bisashe zai kori bisashe ya kawo masa'i ya kidan ya ba da zakka ba a'a haƙƙin sa'i ne duk inda ya san bisashe suke ya tai cinye iskan musu in gidaje suke in mashaya ya rage nashi ina fatar kun fahimta malamai sun kace abin da waɗannan hadisan guda biyu ke karantarwa kenan haƙƙin sa'i ne da mataimaka ne da shi da mutane ne masu amsa zakka haƙƙin su ne su bi masu bisashe duk inda bisashen suke su amso ba haƙƙin masu bisashe ne su koro su kawo masa'i ga sunan kedanya mu ba da zakkar su ba shi abin da wannan hadisin ke karantarwa wala abi hurairah radiyallahu anhu qala Ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laysa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi ga wata rawaya akwai fi ga wata kun babu ta wala fi farasihi sadaqatun rawahu bukhari shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laisa alal muslim fi abdihi wala farsihi sadaqa sadaqatun zakka laisa bata kasance ba alal muslimi akan musulmi fi abdihi gabawansa bawa dukiya ne ko ba dukiya bane eh dukiya ne don me da kun ce ba dukiya ne domin ana kai shi kasuwa yadda haka jan tunkiyarka ko saniyarka ko raƙuma ka kai kasuwa haka haka jan bawanka ka kai kasuwa ka sayar haka ne ko ba haka bane bawa kayan haja ce dukiya ce amma kun ga hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi manzon Allah ya ce babu zakka in kana da bayi miliyan maza da mata in ko da cikinsu akwai babban malami ina fatar kun fahimta in dai bawa ne annabi ya ce an yafi zakka ga bayi dukiya ce ko ba dukiya bace. don mu san da cewa umumin da ya zo cikin aya ko min amwalihin sadaqatan akwai nasoshi, ingantattu daga manzon Allah da sun kai taksisin wannan umumin na fatar kun fahimta kafa mana ita hujja ai Allah ya ce khudh min amwalihin sadaqatan Allah ya ce ka karbi zakka daga dukiyoyinsu to sai a ce kenan ko wace dukiya tana da zakka sai mu ce to in an ka ce ayi aiki da umumi in mun ka yi tsaye akan umumi wannan ayi kenan kai ma baka ba da zakka don dukiyoyi zai yiwa da kan mallaka baka hidda zakkar su suturar jikinka dukiya ce ko ba dukiya ba ce ka taɓa hidda mata zakka motar da kake hawa dukiya ce ko ba dukiya ba ce wane na duk masu cewa a hidda zakka ya taɓa cewa motar da abin hawanka ka hidda mai zakka babu gidan da hake zaune da kai da iyalanka in ya kai 20 24 story building hawa 24 hawan gidan sama yana da zakka ai da zakka ina fatar kun fahimta alhali ku kowa ya san dukiya ne domin kana iya kwashe iyalinka da ciki ka sayar da gidan ko ma ka sayar da ƙasa eh, eh, eh, ka zauna ƙasa ka sayar da sama ko ka ɗebi wani yanki na gidan ka sayar kaga duk dai abin da kake iya ɗauka haka ya kasuwa ka sayar ya zan dukiya to amma ga sunan abubuwa zai yi yawa waɗanda ba su da annabi yace ba su da zakka ashe wannan shi ya nuna zakka sai dukiyar da annabi ya iyakance abu kaza da abu kaza da abu kaza ba a batta buɗe malamai saboda salo kowane malami ya bushe iska ya ce gore ba tana da zakka dunya tana da zakka kaɗe yana da zakka tafasa da tamakka da yaɗiya da rama da bubburwa wadda suna da zakka zai mu ce wanga hauka ta shiga saboda mi saboda wannan ilimi ya wuce ilimin manzon Allah manzon Allah bai ce haka nan ba duk ko ilimin da ya wuce ilimin manzon Allah mi za mu ce mai sai mu ce mai hauka ba ilimi bane hauka ce ina fatar kun fahimta wuce gona da iri wucewa da manzon Allah ya ce musamman ga abin da yake ibada ce tsintsa zakka ibada ce tsintsa don hakan ga maganar wani malami ba ta yi sai da nasi da wurin Allah ko daga annabi in babu ya hankuri kai malam Allah ga ta malam ya hankuri ina fatar kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alal muslimi fi abdihi la fi farsihi sadaqatun zakka bata kasance ba ga musulmi ga bawa ne ko doki ne haka doki shi ma doki eh, bisa ce ko ba bisa ba ce. yanzu eh, eh, annabi ya wajabtar da zakka ga akuya da tunkiya akuyawa duniya ina kun ka taba ganin wani wanda ya kiwon akwai da kima kuɗin ta kai kima kuɗin doki babu ku ce babu babu babu akwai yadda kudin ta ya kai kudin doki ya gane ko ba haka bane to amma saboda hikima ta shari'a sai shari'a ta wajabta zakka akan akwaya ya karamar bisa akwai akwaya zaka iska dubu biyar dubu shida dubu bakwai dubu goma ko ta yi tsada dubu goma sha biyu to wani ya ce hatta dubu biyu akwai ko akwaya to amma doki fa ina haka zuwa duniya ka samu dokin dubu goma eh ko wanda mun ka yanke shekara goma sha biyu da sun ka wuce da yake dan karami na nawa an ka sai shi wanda ya sai shi nawa ya sai shi ai ya wuce dubu goma ko ka san sannan sun kai ta karya sun kace ya bai sai da wallahi ban ni na sai shi ba amma saboda ka san bello babban kai gare mai ɗaukar kaya sai an ga nince kuma na ɗauka ina fatar kun fahimta to sai annabi ya ce babu zakka ga musulmi ga bawa ne da doki ne ma'ana dawakai in ka kiyaye in ka aji dawakai sun kai miliyan ka san dai duk dukiya ce kanko ko annabi ce ba su da zakka hakan ga bayi in sun kai miliyan ko ma miliyan sama miliyan duk annabi ya ce ba su da zakka rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi ashe kenan tsakani da Allah duk dukiyar da musulmi ya mallaka adda zakka ko ko a sai wanda annabi ya ayyana sai wanda annabi ya ayyana don haka mu yi tsaye mu ga dukiyoyin nau'in dukiyoyin da annabi ya ayyana wa'anda mallamai na ƙara sai mu yi aiki da maganar shehu usmanu shehu usman cikin wani littafi ne yace malami in yayi ijtihadi to ijtihadin nan bai lazumci kowa ba illa kai ne ko mata ta ba dole ta bi ijtihadin ba shi ɗaya da yayi ijtihadin shi ɗaya ijtihadin ya lazumta yace abinda ya lazumci abinda a wajibi musulmi su bi shine littafin Allah da sunnar manzon Allah don haka mai tsayin muga hadisai annabi ya ce abu kaza na da zakka abu kaza na da zakka in Allah ya hore mu su mu fitar amma sauran waɗanda ba annabi ya faɗi ba wannan maganganun malamai ne mu roƙa musu gafara Allah ya yafe musu wali Musulmin ga riwayar da imam muslim ya fitar waccan riwayar bukhari ce ko to ga riwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri laysa fil abdi sadaqatun zakka bata kasance ba ga bawa illa sadaqatul fitri in bancin zakka kono zakka kono a bisa ga bawa in bancin zakka kono wagga zakka dai bawa in ya mallaki miliyan sau miliyan da kai da kaya duk mallakarwa ne mallakar waya ne don haka da bawa da abin da ya mallaka duk mallakar mai gida ne ne dukiyar ba ba ta zakka ta ji wani ƙari kuma shi bawan bai da zakka hakan ga dukiya ta ba ta da zakka ina fatar kun fahimta to an ci kasa da ya ƙare ko to to sai mu tsaya nan abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh eh eh eh amsar kima to sai dai in ban ce eh gaskiya ne amsar kima madalla Eh, amsar kima kuma hadisan anas na karantar da mu ya halatta amsar kima shi malamai ke kira al'akhadh bil kima kun san ma'anar amsar kima yanzu ba annabi ya wajabtar da zakka ga raƙumma ba da raƙumma da awaki da tumaki dangi guda ne ai ba dangi guda ba ne ko amma in raƙumma sun ka kai biyar menene akwai akuya kaga ashe kenan akwai a kima ce ta raƙumi maimakon a ce a samu 'yan raƙuma ko da 'yan jaririya sai annabi ce a fitar daga akuya ashe kenan wannan na nuna dukiya 'yan zakka ta waje ba gare ta ba dole sai daga gare ta ba ana fitarwa daga gare ta kuma ana iya amsa kima ta daga wani nau'i kamar yanzu can cikin hadisin mu'azum na jabalin wannan da mun kayo yau annabi ya ce mai in ka zo amsa eh, jizya gare su kowane ƙato wanda ya balaga kowane balagi sai ka anshi dinari guda dinari na mi kenan na zinariya ma'aunin zinariya shine dinari ma'aunin azurfa shine dirhami to sai ya ce dinaran wa an kulle halimin dinaran sai ka anshi dinari guda ga kowane balagi wanda ya samu falki ya ce au adalahu ko abin da daidai da shi ma'afir na tufafin mu'afir ina fatar kun fahimta menene annabi ya ce amsa ga ga jizya dinari na azurfa eh, na zinariya to amma in ba a samu ba kuma ya halatta a samu sutura wadda ta yi kima dinari guda sai a karɓo gare ta kaga al'akhdhu bil qima kenan ina fatar kun fahimta don haka al'akhdhu bil qima ya halatta ina yanzu zai muna amfani wannan magana za ta yi muna amfani ba mun ce zakka ta waje ba akan zinariya da azurfa ba kaga cikin hadisin da ya gabata hadisin anas mun ji annabi ya yi magana game da zakka azurfa ko amma bai yi ta zinariya ba to in Allah ya kai mana rai jibi insha Allahu za mu ji hadisan ali shi ko shi ya zo da zakkar zinariya cikin hadisin anas kaga mun ji zakka azurfa ko to yanzu mun ka ce yarhamukallah duk wanda ya mallaki zinariya ko azurfa in dai ta zinariyar nan ta kai nisabi sannan ta shekaru. zinariyar nan ba sai kuɗi ba in yan warwaro ne yan zobe ne yan kunne ne yan sarƙa ce in me ga komi zinariya take inda ta kai nisabi za mu ji nisabin zinari jibi sha Allah nisabin azurha mun ji cikin hadisan Anas shine in ta kai dirhami 200 ko ita kuma zinari za mu ji nisabin cikin hadisan Ali Allah ya kai mana rai jibi nisabin zinariya shine in ta kai dinari 20 ina fatar kun fahimta to in dai zinariyan nan da kan mallaka ko azurfan nan ta kai nisabi kuma ta shekaro annabi ya ce dole sai a hidda mata zakka za mu cikin wannan babin insha Allahu wasu mata daga cikin matan annabi da matan sahabbai wayanda adda kayan kawa kayan kwalliya irin mundaye irin zabba manya na zinariya sai annabi ya tambaye ta sun kai nisabi sai annabi ya ce kina fidda zakkan mundayen ga ta ce a'a sai ya ce sun isa miki daga wuta ashe mi wannan ya nuna kayan kawa na mata ko in dai na zinari ne in dai mutukar sun kai nisabi suna da zakka to kaga sai malaman malikiya sun kai ba hannun makafi kayan kawa na zinariya sun kace in dai abin kawan mata ne ba su da zakka bayan annabi ya ce kuma wanda bata yadda zakkarsa ba sun isa mata daga wuta annabi ya ce suna da zakka sai ma malikiya sun malaman malikiya sun kace ba su da zakka sannan sun kaɗe bu abubuwa irin su gero da dawa da shinkafa waɗanda sam annabi ta zakka gare su ba sun kace dole sai an hidda musu zakka kaga ba hannun makafi kenan ko to mu babu romu da ban hannun makayi mu hannu da hannu muka da manzon Allah ina fatar kun fahimta don haka kayan kawa na mata duk macin da ta mallaki zinariya in yan kunne ne in sarƙa ce in mundaye ne in zobe ne in mene menene abinda nika yi mata nasiha ta tafi inda masu sana'ar zinari su rinka auna mata so auna mata a gani in ya kai laba 20 ma'ana dinari 20 sannan ya shekaro gare ta wajibin ta hidda mai zakka to in ta zo hidda zakka kaddara munduwa ce gare ta ko ta zo an auna ta kai nisabi kuma ta shekaro ba an ce ta hidda zakka ba to ya za ta hidda zakar eh, munduwan nan bulgucin munduwan za ta yi ta kawo ta kawo ba wanda za ta ba ta ba sa'i sai a ce a'a yanzu misali an ce in munduwarta ta kai dinari 20 ko sai ta ba da rukul 20 over 40 menene 1 over 40 kaga rabin dinari kenan shi za ta bayar to yanzu sai ta zo ta bincika nawa a rabin dinari in tana son ta san rabin dinari sai ta san nawa a rubu dinarin One over ko ɗaya bisa hudu na dinari ko nawa a ɗaya bisa hudu sai ta multiply by two shi an rabin dinari to sai ta sai ta samo shi kuɗin najeriya sai ta fitar kaga al'akzu bil kima kenan yanzu kuɗin najeriya ta hidda mazaka a'a zinariya mun duwagga ta ta zinariya ta fidda mazaka amma da ta tashi fitarwa da mi ta fitar da kuɗin najeriya ina fatar kun fahimta ko ta samu shinkafa yanzu rubu'in dinari kaddara a ce naira ɗari biyu to kaga nisafi ɗari hudu kenan sai ta ta yi nawa ce dangote take naira ɗari biyu kaga tiya biyu kenan dangote sai ta bayar eh? o ɗari biyar ok to to sai ta sai shinkafa dai gwargwadon ta kuɗin zinariya gada za ta fitar sai ta bayar da shinkafa yawan shinkafa bata ma amfani ba to shine al'akhaz bil qima ina fatar kun fahimta dangane da waɗannan hadisan al'akhaz bil qima ya halatta duk da yake wasu malamai sun soke shi amma su ka banza sun kai tun daga shi cikin hadisai ingantattu manzon Allah ya halatta ko kaza ta yi kima ta bayar kwarai ko kwarai wa alaikum assalam Mm. eto eh an yi saɓani game da zakkar kayan kasuwanci ɗan kasuwa mafi yawan malamai jamhurin malamai sun tafi a kan cewa ɗan kasuwa yana fidda zakkar kayan da yake kasuwanci da su amma malaman zahiriya sun ce babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da zakkar kayan kasuwanci kuma zamanin manzon Allah ko cikin sahabbai ɗaya ɗan kasuwa nawa akwai tare da annabi amma annabi ya bayanin zakka har ya kare har yanzu ba a samu wani hadisi ingantacce game da zakka kayan kasuwanci ba sai sun kace wannan shi ka nuna cewa kayan kasuwanci ba su da zakka kuma mun muna tare da su duk abin da bai inganta ga annabi ni ba na ta zakka gare shi amma jamhurin malamai kan duk sun tayi akan abin ga uru da tijara kayan kasuwanci suna da zakka Eh? amma ba su da nassi da katankar daga annabi in kana sun karin bayani ka diba tamamul minna albani ya yi musu tas shi ma albani na ya bi zahiriya to mu ma mun bi shi muku eh nan zahiriya muke yi sai da nassi zakka ibada ce ba mu'amala ba ce balle a yi kiyasi ibada ko sai da an ka ciranto daga Allah da manzon Allah wannan ne matsala saiwa wa alaikum assalam eh sa'i a ba sa'i ka raba zakka ba shi sa'i aiki na karɓowa sarkin musulmi ya haka ma ba sarkin musulmi ka sa sa'i ba sarkin musulmi shi ke sa sa'i karɓar zakka aikin wane ne aikin shugaba ne na musulunci ko aikin sarkin musulmi ne to saboda aiki ya yi mai yawa shi sarkin musulmi to sai ya naɗa wasu ya naɗa sa'i sai ya sa mai mataimaka tun da yawan sa'i yana zuwa ya jawo da shanu da raƙumma da awaki da kuɗin da za a ba su duka yana yi musu kaga yana da bukatar mataimaki to sarkin musulmi shi ke sa sa'i ashe kenan za mu fahimci sarauta sa'i sarauta ce wanda shari'a musulunci ta yadda da ba cikin sarautun gargajiya waɗanda shehu usman ya sauka. sa'i ya halatta Eh? bari in kare tukun to sarkin musulmi in ya sa sa'i sa'i shi ko shi zai bi dan mataimaka ne wanda za su taimaka inda ya aminta da su wanda za su taimaka mai ga aikin zakka to shi ne sa'in nan ko da dangote ne in ya yi kuɗi kamar dangote ba ya kuɗi nan batun da yau afirka dangote ya fi kowa kuɗi ko to in sa'i yi kuɗi kamar dangote in ya amsa zakka ya halatta a ɗiba cikin zakar na a bashi shine mawadacin kawai da zakka ta halatta garai na alaiha sa'i da mataimakansa to in ya karɓo ba shi zai zo in ya karɓo ya raba ba sarkin musulmi zai kawo ba sarkin musulmi zai rabawa sai dai in sarkin musulmi ya wakkala shi in ka karɓo kuma ka raba inda ka ga ya dace wannan shi kenan sai ya ci gaba hmm. shi kenan to saiwa sai sallah ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika